من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور duk wanda yake son ɗaukaka a duniya ko a lahira, to kada ya neme ta sai a wurin Allah, domin Allah kaɗai yake da ɗaukaka a cikinsu, kuma gare shi ne daddaɗan ambatansu yake hawa, haka nan ayyukan bayi na ƙwarai ana ɗaga su zuwa gare shi. Waɗanda suke shirya mummunan makirci, kamar ƙoƙarin kashe manzon Allah, suna da azaba mai tsanani. kuma makircin waɗannan kafirai yana ɓacewa ya lalace manufarsu ba ta cika.